bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da safiyar laraba 21 ga watan safar hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1448 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da biyar ga watan agusta 2026 miladiya shi gaba da darasin wannan littafi mai albarka alfikihul muyassar fi dawil kitabi was sunna idan ba manta ba muna nan a cikin kitabul buyur da darasin da gabata muka kammala babi na uku wanda a yau insha Allah baraka wa ta'ala mu tashi a farkon babi na hudu shafi na 234 shafi na 234 albabur rabi' fi rahani wannan babi zai magana akan jingina an gane ko jingina dai da aka sani wanda ake mu'amala ta yau da kullum da shi a babu da kasuwanci malam ya ce wa fihi mas'alatan akwai mas'aloli guda biyu muhimmai da yake so mu tattauna a cikin wannan babi al-mas'alatul ula mas'ala ta farko ma'anahu me ake nufi da jingina me ma'anarsa wa adillatu mashru'iyyatihi da kuma dalilin da ya zanto cewa shari'a ce ta halatta yin jingina an gane ko wannan shi ne abinda za mu ji a wannan matsala ta farko mara ya ce rahanu shi ne ja'alu ainin maliya Wasiƙacin bidainin wato shi ne sanya wani abu na dukiya ta ka ce wani abu na dukiya wanda abin kuɗi ko kayan kuɗi wanda ke tattare da bashi wanda ake kulla shi tare da bashi an rubuta shi a yarjejeniya wanda wannan abin da aka bayar ya saufa min ha au min ha, wanda daga jikin wannan abin kudin ne za a biya bashin ko kuma daga jikin kudinsa idza ta'azzara alwafa musamman a lokacin da biyan bashin ya gagara sai a yi amfani da abin da aka bada jingina a biya bashin ko kuma daga jikin kudinsa wal aslu fi mashru'iyyatir rahan asali ko madogara akan shar'anci na abin da ya shafi wato jingina shine faɗin Allah ta'ala wa in kuntum ala safarin katiban farihanun maqbuda a baya Allah madaukakin sarki ya yi bayanin cewa duk lokacin da mu'amala ta bashi ta shiga tsakaninku a matsayinku ku da 'yan kasuwa masu mu'amala ta kasuwanci to ku rubuta idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wannan shi ne asali a rubuta bashi to Allah subhanahu wata'ala ya ja kunnan mai rubutawa ya ja kunnan wanda zai bada bashin da wanda kuma zai karbi bashin har shaidu da za a kafa an ja kunnan su kowa da kowa ya ji tsoron Allah to wani lokaci dalili zai sa ya zama kun samu kanku a halin tafiya babu wanda zai rubuta bashi shine Allah ya ce wa in kuntum ala safari idan kun kasance a halin tafiya walam tajidu katiban ba ku samu wanda zai rubuta bashin ba cewa an yi mu'amala ta bashi tsakanin wane da wane kudi kaza lokaci kaza za a bada babu wannan mai rubutun da sai Allah ya ce farihanun maqbuda za ku iya bada jingina wacce za a karbe ta a rike a matsayin abinda aka bada wannan bashin ta yadda idan lokaci yayi mai biyan bashin nan zai biya ya karbi kayansa da ya bada jingina kaga wanda ya ci bashi ba zai yi musun cewa ya ci bashi ba tunda ya sa akwai kayansa a hannun wanda ya karɓi bashi din akwai jinginarsa a wajensa to wannan aya ita ce asali ko madogara akan abin da ya shafi wato jingina malam yake cewa ƙayyudu bis-safari fil aya tafiya da ayat tayi da cewa in kuntum ala safarin cha in kun kasance kuna halin tafiya to wannan taqayyudin nan kharaja makharaja al-ghalib an gane ko fala lahu wannan ya fita a ainihin wato na galibi wanda ba shi da mafhum bi dilalati sunnati ala mashru'iyyati fil hadar saboda sunna ta nuna cewa ana iya yin rahan wato ana iya jingina a halin zaman gida ma ba wai dole bane ce a halin tafiya ko da an ambaci tafiya ina fata ana fahimta zai ina fusata in yi mu'amalar bashi da kai ba wanda zai rubuta bashi kuma duk ga mu a gida ba a halin tafiya muke ba shi kiran ba za mu mu'amalar bashi ba tun da ba mai rubutu za mu iya yin jingina ko da ba a halin tafiya ake ba domin hadisi ya tabbata daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda tace annan nabiyyu sallallahu alaihi wa wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ajal annabi alaihi salatu wassalam ya siya abinci a hannun wani ba yahude zuwa wani lokaci daban da annabi zai biya kuma suna halin zaman gida ne ba a halin tafiya ba wa rahalahu jir'an min hadidin annabi ya bashi jingiran wani sulkensa na yaki wanda yake na karfe ne kaga shi kamar yadda malam ya ita ayar kharaja an fahimta wato galibi yakan faru ne a halin tafiya akan yi wannan wato jingina din amma ko a halin gida ne mu'amala ta jingina tana iya yiwuwa kuma mashru'iya ce da dalilin wannan aya da muka karanta to wannan shine matsala ta farko mun ji mai ake nufi da shi mun ji kuma shari'a ce asalin madogara akan yin jingina cewa a bada wani abu na dukiya wanda yake tattara a rubuce cewa na karbi kudinka naira dubu hamsin amma kuma gashi na bada agogona an rige idan na bada agogon nan zan karbi zan karbi in na dawo da ainihin wannan dubu hamsin zan karbi agogona ko ba ka bane ana ba iya rubuta kudin agogon naira dubu dari ne an fahimta wanda da shi za a biya bashin ko kuma a sai da a cire mutum dubu hamsin ɗinsa a lokacin da bashin ya yi biyuwa ina fata ana fahimta a ya bada wani abu nashi ko littafinsa ko hularsa ko rigarsa ko takalminsa an gane ko wayarsa wani abu ne wanda zai bada wanda shi kansa kayan kuɗi ne sai ya karɓi wannan matsala ta biyu al'ahkamul muta'alliqa bihi wato hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da jingina Ana ya ce la ya siho rahanu ma la ya juzu uku. ku sani ya halatta a ba da jinginan abinda asali bai halatta a sai da shi abinda haramun ne halatta a sai da shi ba a shar'ance to ba a ba da jingina da shi sai ce kalwa kafi kamar wakafi mutum da ya zo gina gida wakafi na marayu ka zo ka ba da gidan wakafi a matsayin jingina ba a yadda ba domin ba a sai da wakafi ko mota ta wakafi ta da'awa na masallaci ko ta ɗaukar gawa ko ta asibiti da makamantar ire-iren wa'in abubuwa an gane ko kai ko da kujeru ne ka ajiye na wakafi da ba kai kujerun wakafi za ka ware ka canza kujerun gidanka ba ka so ka sai da su sai ka kulle su ka lullube su a wani wuri amma duk lokacin da aka zo za a yi taro na sauka na wani al'umma sai a zo a ɗauka wakafi a shimfiɗa kujerunka masu kyau ne a zo a zauna a sa manyan baƙi a kai an gama kuma a je a maida ajiye wakafi ne ya fata ana fahimta to wannan ba a ba da irin wannan kayan a matsayin kayan jingina abinda sunan shi wakafi ne sannan ya ce wal kalbi kamar kare aka ba da kare domin asalin suna kare haramun ne bayan za ka ga mutane duk da yake za ka ce ba su ba akwai rashin sani kaga mutum ya tsaya ji kamar kamar ɗaya ga wata ya rike kare kawai yana sai da yana jira sai mai siya ya shi ya zo sai kuɗi ya zo ya kare ya ba shi kuɗi to ba a ba da shi haramun ne da annahu la yumkinu ifa ad-dayn minhu domin ba a biyan bashi da shi wala rahana sannan ba a jingina da shi ma la yamliku ba a yadda mutum ya bada jinginar abin da bai mallaka ba na baka jinginar jirgin nan na airport din abuja ko na airport din kano ko na airport din da ke lagos jirgi mai suna kaza naka ne ko mota kaza ko mashin kaza sai abin da ka mallaka naka ne an san naka ne sannan za ka ba da jinginarsa sharaɗi na biyu wa yushtaratu ma'rifatu qadri ar-rahani wa jinsihi wa sifatihi sharaɗi ne sai an san adadi na jingina da jinsinsa da siffarsa kamar yadda na faɗa ɗazu agogo ne an sai eh agogo ne jinsi kenan siffarsa ya take a ce rolex ne ƙari ko baƙi ko ja an fahimta a faɗa sunansa a waya ce wace iri ce iphone ce iphone nawa iphone kaza an fahimta a tekno ce a infinix ce a redmi ce kalar ta kaza ne kuma sai an faɗi sufa na uku shine an yakuna rahiru ja'izu tasarruf ya zama wanda zai bada wannan jinginan mutum ne mai hankali yana da iko da dama na ya tasarrufi da dukiya an fahimta sau da haka kenan an cire yaro karami wanda bai da iko bai da wayo domin laisa ja'izar tasarruf an cire mahaukaci wanda bai da hankali kun fahimta an cire bawa wanda bai da iko da kansa sai mai gidansa ne yake da iko da shi sai da ka dole ne ya zama to rahiru ja'izar tasarruf yana da iko ya halatta ya tasarrufi malikan lilmarhuni ya mallaki abin da ya ba da jingina a ma'zulan lahu fihi ko kuma a kalla in ta mallaka ba an ba shi izinin tasarrufi a kai yana da a kan wannan abin da aka bashi yayi tasarrufi a kai ina fata kuna fahimta ina dukiyar marayu ne aka baka kaga an baka daman kai tasarrufi da ita idan kana da yakinin ba za ta salwance ba kenan ce kai tasarrufi a kanta na gaba na hudu kenan suka ce laysa rahini tasarrufu birrahani bi ghairi ridal martahin wanda aka ba ainihin wato ko ce wanda ya bada jingina na wani abu to ba shi da iko ya yi tasarrufi da wannan abin da ya bada jingina sai da izinin wanda ka ba jinginan ka ba da jinginan motar kare to kaga kana hawa motar sai da izininsa kwarai da gaske sannan wala yumkinu afwan sannan wala yamliku murtahinu zalika bighayri ridar rahim shi kansa wanda aka ba shi ma ba shi da iko ya tasarrufi shi ma sai da izinin wancan kowa ba zai taba ba sai da izinin kowa to yanzu ga ana wani ina kamar wani yayi tambaya ina ga bai kama da haka ba da jingina kaga mutum yayi tasarrufi da abu sai da izinin kowa na biyar mala ya ce laye ya juzul murtahin intifa bin rahan an gane ku illa an ya kunar rahanu markuban to au mahaluman ya halatta ga wanda ya bada jingina ya amfana da abin da ya bada jingina sai fa in ya zamanto abin da aka bada jingina abin hawa ne eh abin hawa ne wannan ana iyawa au mahaluban ko kuma abin da ake tatsa kamar misali a ce doki ne kaga za a shi jaki ne za a iya hawansa kamar mota da muka ce ana hawanta to za a iya tatsa a jikin dabba a tatsa nono to a lokacin fa yajuzu lahu an yarkaba albarku ya halatta ya hau abun hawa wa yahlib mahluba idan anfaqa alaihi ya tatsa abin da aka bashi wato shi wanda aka ba jinginan kenan <coughs> wanda aka ba jingina zai iya taka an gane wannan ko amma fa da sharaɗin idza an faɗa alaihi da sharaɗin idan shi ne ya zuba mai a motar da sharaɗin shi da ya ciyar da dokin da sharaɗin shi da ya ba dabbar abinci misali to zai iya domin abin da ya bata ta ci ai shi ne zai sa dantsan ya tatsa ruwan nonon ya taru misali zai iya wannan na shida almarhunu amanatun fi yadil murtahin abinda aka bada jingina amana ce a hannun wanda aka ba jingina da la yadmanuhu illa bi ta'addi baya daukan garanti na ya biya idan wani abu ya samu abin sai idan har ya kitar iyaka domin shi amintacce ne kamar yadda ya shafa ruwa, ka sai kaya ka bar shi a wuri ka dauka ba to kaga wannan abin da ya lalace amana ce a hannunsa inda zai kata kai ne kai asara kai mai kaya a shi da kabar mai kayan ba sai mai idan akwai sakacinsa an gane ku ko kuma ya ƙetare iyaka ya abin da shari'a bata ce ya yi ba a kai ya cutar da wannan abin ko ya lalata shi ya tasarrufi da shi ta hanyar mugunta to a nan ne zai biya an gane ko ya ce fa'ida hallar dai idan lokacin biyan bashi ya yi hallari bihi rahan wato bashin da aka yi da jingina to waje ba alal madina sanadu ya zama dole ya zama wajibi ga wanda ya ci bashin nan ya biya wannan bashin fa in idan ya ki biyan bashin to ajbarahu al-hakim ya halatta alkali ya matsa masa ya ce dole sai ya biya wannan bashi da ya ci fa in imtana idan ko ya ki biyan bashin bayan alkali ya matsa masa to habasahu alkali zai iya daure shi wa azzarahu ya mai ta'aziri ta'aziri shine alkali ya duba hukuncin da ya dace da shi ya masa saboda kin biyan bashin da aka yi da shi alkawari zai biya lokaci kaza har ma ga shiga kudin da ya bayar na ko kuma ga kayan da ya bada na jingina ya masa wannan hatta yi waffi ma alaihi min ad-dayn sai ya biya abin da yake kansa na wannan bashi idan ko ya ki au ya bi arrahan ko asiri da abin da ya bada jingina wa yusaddidu min qimatihi a biya bashin daga kimar abin da aka saida ina fata ana fahimta kun ga ashe ba ku ga daga cikin hikimar wannan wato jingina kada ya zamanto dukiyar bayan Allah ta salwanta akwai wanda idan kuka yi mu'amala da shi ya karɓi ka? zai biya ka kai tsaye ba tare da rubutu ba kamar yadda aya ta nuna haka ya ce fa'in amina ba'adukum ba'adan yu'addi alladhi itumina amanatahu wa la yattaqillaha rabbah idan sashe ya aminta da sashe lokacin da za a yi mu'amala ta bashi ko ta cinikayya wanda aka ce a rubuta ba a rubutan ba ba babu mai rubutu sannan an ce a yi jingina ba a yi jingina ba don kana ganin mutum ne mai kima ba zai ci amalar ka ba kai ma ka fi karfin a ce sai ka yi wannan to kaga akwai aminci tsakanin juna to shine Allah ya ja kunne ya ce fal yu'addi allazi tumina amanatahu wanda aka amince masa ba yi rubutu ba ba kawo wani abu na jingina an karba a hannunsa ba aka ba shi ko aka bashi kaya to ya ji tsoron Allah ya isar da wannan amanan da aka bashi ya yi alkawarin ƙarshen wata ya yi alkawarin bayan wata biyu ko shekara ɗaya ya cika alkawarin bisa amanar da aka bashi ina fata ana fahimta to kaga shi akwai wannan amince. kai da ka bada ka ji tsoron Allah shi ma wanda aka bada ya ji tsoron Allah kada ka bashi 100 ne ka zo ka ce 150 ka bashi kada kai kuma an baka 150 ne ka ce 100 aka baka waɗannan yan uwa masu albarka su ne hukunce-hukunce waɗanda suke da alaka da jingina sai ka duba ka gani a mu'amala da muke yi na yau da kullum muke yin jingina muna bin waɗannan sharaɗa muna cika su koko a'a to wannan ne ƙarshen matsala ta kwanci babi na hudu sai babi na biyar malam yace fisil wa fihi fi ma'ana hu wa معناه mashiru'iyyatihi wa والحكمة min ذلك wato. lafazin assalam wato wani nau'i ne na kasuwanci shi ma an gane wannan ko da salam da salaf akan ce salaf akan ce salaf ina fata ana fahimta gashi nan ma yayi ta'arifi da kansa yace assalamu wa salafu bi ma'ana wahid da salam da salaf ma'ana ɗaya ne wa huwa bai'u sil'atin ajila shine sai kaya wacce take ga tanan yanzu yanzu a ƙasa amma wato mausufatin fiddimma wadda an siffanta ta an santa fi zimmatin a cikin zimma ta mutum ya santa mana wanda zai sai dadan bikamalin muqaddam amma da kuɗi wanda yake ba yanzu a biya ba afuwan can ya ce sil'atin ajila ne wato sai nan gaba misali in sai da maka da mota honda kirar honda misali model dinta ita ce 2006 misali ta gaya an fita an sa kuma siffanta kuma fara nike so ko kake so inda zan sai da maka amma fa sai na je kwatana na siyo ta na dawo ko sai na je lagos na siyo kaga ai ba ta kake yanzu ko kaga ta zama ajila kenan amma di samanin mukaddam da kuɗi da yanzu nan zaka biya kuɗin mota ka biya kuɗin motar data ni kuma sai daga baya zan kawo maka mota wannan shi ake cewa talab kun fahimta a sai da wani abin da yake ke ƙasa amma an san shi da siffarsa da komai nashi da kuɗi wanda yake nan take za a biya to wannan shi ake cewa salaf ko salaf an fahimta mana yake cewa dalilu mashru'iyyatihi dalilin shar'ancin salam shine wa huwa mashru'un shari'a ce ta zo da shi Fa fa'al ibn abbas qala an samu hadisi daga abdullahi dan abbas yake cewa qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madina annabi alaihi salatu wassalam ya zo madina wa hum yuslifuna fi thimari as-sanata was-sanatayn a lokacin da mutanen madina suna yin abin da ake cewa kalam shekara ɗaya zuwa shekara biyu mutum ya da ainihin wato abincinsa ya sai da kai zai biya da abinci bayan shekara ɗaya ko shekara biyu a ba shi kuɗi yanzu an fahimta ka bai zagon lokaci ana yi a ƙauye ko a rasa kuɗi idan an yi noma za a biya malam ya ce faƙala sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce man aslafa fal yuslif fi kulli ma'lumin duk mutumin da zai salaf ko salaf to yayi wannan salaf din a kilo sananne mana adadin nauyin abun ya zama sananne ne kilo kaza ne wa wazanin ma'lumin da nauyi kaza an fahimta a san nauyin shi ma kaza ne ila ajalin ma'lum zuwa lokaci sananne ina fata ana fahimta kamar yadda muka buga misali da mota motar kira kaza ce duk kaza kuma lokacin ake tsara a kawo motar ya faɗa duk yanzu kai ya rage naka kai da ka sai da mota ka san yadda za ka yi <clears throat> duk shige da fitan da za ka yi ka tabbatar da wannan motar tana kasa kafin wannan daddin in na yi za ka yi firzantin mota ta an fahimta? a'a abinci ne doya ne misali zan ka maka doya ƙwarya uku hasan ƙwaryar doya ko? yawa zan ka maka ƙwarya uku da doya amma wata doya sabuwar doya ko tsohuwar doya duk sai an rubuta ranar kaza ga watan kaza duk sai an fada an fahimta tun da doya sabuwa da tsohuwa ce sai an fada nau'in za ka zo ka kawo dankali a matsayin doya ba ko rogo a matsayin doya an fahimta duk sai an rubuta wannan abin da aka yi a kai. wannan shi ne umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗi wannan kailin ma'alum da wazanin ma'alum kamakon maganar da annabi ya faɗa sai da bada misali da doya da an san ƙwarya ɗaya ita ce ƙwaya ɗari misali haka ne to ba za ka zo da ƙwaya tamanin ba sai ya kai adadin to haka ake yin salam al-hikmatu min mashru'iyyatihi hikimar da ta sanya shari'a ta yarda da salam wa ajazatu shari'atu al-islamiyya tawsi'an ala afradiha shari'a ta halatta yin salam ne dan wasa'awa daidaikun al'ummar cikin musulunci al'umma su rika mu'amala da ina da lalura da rike neman in biya bukata ta bani da hali amma zai iya karban kuɗi a hannunka bisa alƙawarin zan baka kaza daga ta wannan abun na samu bukata ta tabiya biya kila shi kansa din kai kanka da na baka da na baka wannan abu zai maka amfani a lokacin da kai kuma kake san shi sai ka bada kai kuma yanzu kana da kuɗin da baka da komai da shi ne yanzu ina bukatar kuɗin to shi kenan sai ka taimaka mun dan ni ma zan taimake ka kuna fahimta sau da ka dan a wasu sa'awa kun cikin musulunci al-muzari'u masalan ad la yamliku naqdan yunfiquhu fi islahi ardihi wa zira'atihi manomi zai iya zuwa ya yi noma ya yi shuka amma akwai abubuwan da bai ke bukata wanda bai da kudin yanzu yana bukatar taki amma ba zai iya samun kudin da zai yi wannan abubuwan ba in ba haka ba shukar za ta lalace zai zama ya yi asara to wala ya ji dumani ya kuri duhu kuma bai samu wanda zai je ya bashi bashi ba saboda aka fa'ufi halahu salam sai aka halatta masa ya yi salam an gane wannan ko mara don ya karɓi kuɗi a hannun wani ya ce to in na girbe zan baka kaza zan saka buhu kaza yace hatta la yakutuhu maslahatu istithmari ardihi dan kada damar amfana da shukarsa da sa da yake kubce masa in bai karɓi salaf din ba ana fahimta to kun ga ya amfana da wannan salaf din maimakon yi asaran abin da shuka to wannan ita ce mas'ala ta farko to mas'ala ta biyu a ƙarƙashin wannan babu ke shuruɗi to yana da sharuɗa mala ya kawo sharuɗan su na farko ke cewa kafin nan ce assalamu nau'in min anwa'il bai shi salam nau'i ne daga cikin nau'ukan kasuwanci ولذلك يشترط shuru'un شروط المتقدمة على أقد bai saboda haka ne ma malamai suka ƙaraura masa sharɗa na kasuwanci shi ma duka yana kansa iri ɗaya ne amma wa yuzafu alaiha al'ati sai dai idan ka ɗauko sharɗan kasuwanci sai ka ƙara masa waɗannan da zai ambata yanzu a matsayin sharɗa na yin salam na farko mala ce an yakuna musulmi fihi ma yumkinu dibatu sifatihi ya zama abinda za a yi salam da shi wannan muslim din abinda za a yi salam da shi a karɓa. to yana daga cikin abinda zai yiwu a kiyaye shi ta hanyar siffansa kailin da kuma awon shi wa wazanin da nauyin shi an gane wannan ko auzar'in ko kuma irin shuka ko tsara ya zama an san shi kar ka zo ka ce ka yi mu'amala da mutum kan biri a kasuwa ko a daji a kan bishiya ko da ka san birin gashi can amma yana nan za ka iya kama shi duk ba zai yiwu ba ka abin da an san adadinsa an san nauyinsa kamar da zina nake cewa doya an san kwaya ɗari ita ce ƙwarya an san faraci an san kai sabuwa ce an san tsohuwa ce an san kaza an san kaza duk an san siffar an san nauyin a buhun shinkafa ne wani buhun shinkafa 50 kg da aka sani buhu kaza shi kenan ba an san cewa buhu ne na masara mai toliya ko na shinkafa mai toliya wanda ake samun kano 80 a cikin shi ko 80 da wani abu an san irin abu to duka an riga an san shi da siffarsa da adadinsa ya ce hatta la yi addi ilim talazo don saboda kada a ƙarshe a zo ba a san abin da aka ambata ba ya kai zuwa ga jayayya shi wannan yana cewa buhun da toliya aka yi shi kuma yana cewa 50 kg muka yi dole sai an sani da siffar da adadin a rubuta gashi abin da za a bada an fahimta jama'a sharadi na biyu ma'arifatu qadril muslimi fihi bi mu'ayirihi shar'iyya wato dole ne a san gwargwadon abin da za a yi salam ɗin da shi da ma'auninsa na shari'a da ma'aunin shari'a fala ya sihu fi makilin wala fi mauzunin kilin baya halatta da a yi a yi salam da abin da shi auna shi ake yi a zo a ce kuma an auna nauyinsa mana au ake yi ana ɗiba ne a ce mudu kaza sai ka zo kai kuma ka ce a nauyi kaza muka yi da halatta ba abinda ana auna shi ne da mudu ce kuma ka ce da kilo za a yi amfani a ko abinda da kilo ake amfani ka ce da mudu za a yi amfani duk da halitta ba in mudun ne mudun ne in awan ne awan ne in nauyin ne nauyin ne kawai shi ne abinda ake so na uku shi ne an yadda jinsin musulmi fili kana so a ambaci jinsin abinda za a yi salam din da shi wa nau'uhu nau'insa bi sifatihi al-mumayyaza lahu da siffarsa wanda ya bambanta shi da wanda ba shi ba dankali ne na turawa dankali ne na hausawa dankalin hausa shi ma ja ba a fari an fahimta doya ce sabuwa doya ce tsohuwa an fahimta shinkafa ne yar kura shinkafa ce har gwamnati misali duk sai an faɗaita da adadin da komai da siffar duka wanda zai bambanta shi da wanda ba ji ba so idan ka zo ka kawo shinkafa wanda ba ya kura ba ba ta yi ba ko da ta gida ce saboda an ce ya kura da sai an kawo ya kura an fahimta ba za a kawo ya huntuwa ba ko ya giwa sai yarina sai ya kura an ce yar giwa ce to ba a san ya kura kuma duk abin da aka rubuta shi za a amfani da shi na hudu shi ne an ya na dainan fi ma kuma zai zamanto a matsayin bashi ne yana kan wanda ya karba bashin bashi ne ya kuma saboda ka za a biya shi ko mutum ya mutu sai an biya ina fata muna fahimta saboda ka shi bashi ana biyansa mutum ya mutu ya bar bashi bai biya ba shi kenan sai magada su biya masa bashi kamar yadda ya faru da jabir dan Abdullahi ko lokacin da mahaifinsa ya rasu ya yi tagumi ya zubu ya shiga halin damuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi ya ce ai babansa ya mutu ya bar masa bashi shi Abdullahi. kai bashi kuma masu bin bashi suna nan sun yi ta suna sa abiya biya su ga kuma ƙannansa mata guda tara duk an ban masa su dole shiga damuwa shi ne annabi sallallahu alaihi Sallama ya ce to ka ce wa wanda suke bin bashin duk su zo gona gobe gonar babanka suna da yan bishiya gona ta dabino ga wata nan ta fara nono da yan yayanta annabi sallama ya ce jabir ya hau wannan gona ya hau bishiya ya kama wannan reshen da yake da wannan nono na dabina ya rika zazzagowa kawai kowa na ta murna za a bashi abubuwa haka wannan dabino ya rika taruwa yana zazzawa gashi dan kaɗan ne a sama amma a ta taru saboda albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da ya taru annabi ya hauke ya zauna a ciki addu'a kawai ya zo kai nawa kake bin sa ai buhu kaza ne kai nawa kake bin sa kudi kaza ne nawa ne buri kaza kaza sai ai ta auna buhu kaza an cika masa an sallame shi jabir ya ce wallahi duk sai da aka biya kowa bashin sa duwinan nanan saboda albarkacin addu'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'allin shahid kaga ai ba a ce ba a biya bashin ba dan baban ya mutu a zauna haka ana biyan bashi to shi wannan sulam din idan aka yi shi to bashi ne akan wanda ya bada wannan abu sai an biya lalle a matsayin bashi yake yana jimma sa yana kansa har da baya ma jabir din ya aure abin sa wanda annabi ya ce ya baka awar budurwa ba ya ganshi da lalle ko ya sa turaren za'afaran wanda ke mai da jikin mutum ya koma wani kala wanda su a lokacin duk wanda ya tashi shine ya yi aure Ya ce na yi aure kware da gaske wa ka wara budurwa ko bazawara Ya ce bazawara Ya yace baka wara yarinya ai budurwa ba wanda za ta yi wasa da kai wasa da ita eh ba ana nufin auren bazawara bai halatta ne. a ita yarinya kana yi kare ka daura ta akan tarbiyyar sabanin bazawara da take da wani tarbiyya na daban ba naka na biyar shine an yakuna mu'ajjala ya zamanto an yi salam din ne sai wani lokaci za a biya yanzu misali ba za mu yi yanzu yanzu mu yi nan take ba ga kuni ga kaya zan fita ga shinkafa ta ka bani wannan doya an yi canji ya ba salam bane ina fata kuna fahimta a dole sai in ya kai wani lokaci ba ni yanzu ina bukatar kuɗin nan sai bayan an yi girbi zan baka kaga ya akwai lokaci sosai ko to wannan shi ake cewa salam shi da shi ne an yakuna al-ajru ma'luman ya zama to lokacin da za a biya sanar din nan sananne ne a ce 31 ga wata ko 30 ga watan kaza wa muhaddadan ya zama an iyakance shi min ne daga bangaren mai badawa da mai karba kowa ya san din kowa ya lokaci na bakwai shine an yaqbida thamana kamilan maluman fi majalisin aqdi ya zamanto cewa an karbi wato wannan kudin da aka hanka cikakke an gane wannan ko sanannu majalisun da aka kulla wannan cinikin kabla tafarruki ma kafin su rabu kudin da na sa a hannunka a matsayin ka baka abinci in na yi girbi ya zama cikakke ka bani ba wai ka bar rabi bane ni ma sai daga baya za ka kara mu a cikakke na karba na takwas shine kaunul muslimu fihi mimma yaghlibu wujudihi inda hulul ajal ya zama cewa abinda kai sanar din da shi wato abinda za a biya da shi abu ne wanda yake a galibi ana samun sa a lokacin da za a biya wannan abu zan biya da kaka to kuma sai zama abinda ka faɗa da za a biya za a samun shi da kaka bai ba an fi sa abinda ya ana samun sa lokacin sa ne za a same shi abu hatta yuslimu hulahu bi waqtihi dan ya bada daman ya iya samun bada abinda aka yi salam din a lokacinsa fa in lam yakun mawjudan idan ya zama ko babu shi kan rutsabi fi shita kamar a ce kayan ɗan itace a lokacin wato lokacin sanyi na gaya ba a samu shi ya ce to lam shi bi inganta ba li'annahu ghar domin wannan mu'amala ta koma ta zama zara garaji kuwa yana daga cikin nau'in kasuwancin da shari'a ba ta yadda a ba ina fata muna fahimta sadaka hatta yanayin lokaci sai an lura da abin da za a yi salam da shi kada a zo abincin lokacin damuna ne a ce lokacin sanyi za a ba da shi kaga ba za a samu ba lokacin zafi ko na lokacin zafi a ce sai lokacin damuna alhaba za a samu ba ko na lokacin damuna a ce sai lokacin ainihin wato hunturu duk waɗannan ba zai yi ba duk abin da za a yi salam da shi ya zamanto akwai shi a lokacin da za a ba da don a iya samun dama a iya cika alkawarin da aka yi yan wa duk waɗannan idan kuka kalle su za ku ga cewa shari'a ta halatta su ne da dokokin nan saboda tsare haƙƙoƙi da dukiyan bayan dukiya na bayan Allah kada wani ya zalunci wani kar ka bada dukiyar ka ta salwance kar a zalunce ka ma kar ka zalunci kowa ina fata muna fahimta Allah mu da ke sarki ya shirye ku muna ya barin wannan lokaci saboda amsa tambayoyi Allah mu da ke sarki ba mu lada abin da muka karanta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah mu da ke sarki ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta

za su yi akwai fatin cikin kuɗin da za su biya ne na shekarun aikin da gani so da na zo tafiya da suka ce iya sai akwai motar su a hannu na dama sai na nemo court order na mota eh, akan eh, don ba ka biya a kan lokaci na nemo court order na rufe motar ta zauna a hannu na har da suka biya ne kuɗaɗe na kuma an samu wannan kwatsam ce ina da ilimi mai ci gaba da hawa motar ko kuma dole a yi ta zai za ka iya amma da sharaɗi kamar yadda aka ce in kai za ka zuba mai kai za ka dinga mata gyara kai za ka rika canza tayoyi sun lalace kai za ka yi faci duk za ka dinga yi da kanka in kai ne ka ainihin wato mata infagi za ka iya hawa eh

saboda su ne basu cika ba shi yasa dole ne ya zamanto an cika duk wanda ya saba ka'ida daga cikin wanda aka yi mu'amala na salam da shi to ya yi laifi laifin kuma ba wai iya wanda kama ba har tsakaninka da ubangiji sai ka nemi tuba ka mu gafarar ubangiji domin laifi ne ka saba ka'ida kuma ana kallon menene dalilin da ya sa ka saba din shin yanayin hanya ne jirgin ruwan ne da ya dauko ya samu jinkiri ba daga kai ba bane ka riga ka kai shi bakin teku ka kai ruwan an riga an saka jirgin ne bai taso ba ko ko a ya riga ma ya taso kai daga ƙasar ku ne lokacin da aka zo soki aka samu jinkiri misali kaga duka wannan sai an kalle shi sai a gane laifin dawa ne an fahimta amma kowa ya yi kokari ya taƙayyudi da doka da tsarin da sharaɗin da aka gindaya now yana nufin an ba mata masu kamar sai da wannan a ah, shalloli ko mutane sun generally su suka yawancin sana'a da aka kuma sai ka ga mutum yana ta wani ɗan kano sun turo masa ko ɗan wani gari sun turo masa hotuna shalloli aka kofi da sauransu su ɗaura a cikin in eh. ba su da shi yake an sa shi ne kayan ya turo masa a kan jera kowane yaki ne jera biyu da biyu shi sai wanda ya daura a cikin ya sa dubu ne da shi ko shi da sharaɗinsa ya zama kai ka mallaki kayan kawai ke ba kai ka mallaka ba ya halatta amma an kai ka mallaka ya halatta ka saka a status kowa ya gani ya siya ka mallaka saboda annabi ya ce la yajuzu bai ima la yamliku kar ka sai da abin da baka mallaka ba amma kayan ka ne ga siffar an san ta shadda ce wagan bari ce eh, me ake ce mata buwa ce ko wace ce sunayen su an fara ce duk an sani ka fahimta ga kuma kalar ta an gani ya zama haka siffar yake kuma sananna ce kuma kayan ka ne to wannan ya halatta mutum ya sako kuɗi ka tura masa kaya a wannan ba naka bane kai sai ka je ka tallata kayan wani ne sai an baka kuɗin sannan ka je ka an so ka wannan bai halatta ba gaskiya na'am ko da ya wuce ta ka zama agent confirm duk wanda ce a kawo za a kawo shi in ya tsora ka mai kai ma'aikacin sa ne yanzu na ne kayan sa yanzu kai aiki kake masa ma'aikaci ba aiki kake masa ina da dukiya a shago ina da shiddoji da asalbosi ka zo ka ce kana bukatar ka sai da wannan kayan sa ya ce na ba ka izini Eh, yanzu kai ma'aikacin sa ne ke ne kai ma'aikaci kake da kake ne za ka ci ba wai za ka sayar a abin da shi yake ba ne shi ne yake magana amma dai a mazaunin yaron ta kake yawa aiki kace masa ka fahimta kana masa aiki ne sauraka in akwai kayan nan akwai shi kuna da shi kuna da shi babu babu to sannan zai iya zama haka amma ya zamanto kana zaman kanka ba kayan ba ne ba ka da iko yanzu karce za ka kawo yau a zo kayan nan yau din nan ba a same su ba to bai yiwu ba a za a kawo yanzu yanzu akwai da ka je shagon za a ba kuma kayan sana'a kuma sannan wani lokaci za ga mutum ya zo ya sa wani abin da shi bai sani ba a can a can a can mayan shagon ila babu sun kare a sto shi kuma yana yana ya sa saka su online mutane kuma suna tafi kayan sun ce shi suke so da ya je dauko kuma sai a ce babu kaya to kaga an samu damu to shi yasa dole ne ya zama ka mallaki abu kafin ku yi shi na'am zan sai na yi shi wata za ka kawo mun lokaci kaza sai bai shi kan lura shi ba wata da shi kawai yana rafa da hankali ne ko yana ko yana kasuwanci da ko kuma ya sa da ba ba maganar mota idan abin ɗauki lokacin aikin ko cikin ya za ka iya za ka iya warware ma mu'amalar gaba ɗayanta za kuma ya ƙara cewa za ka claiming damages sosai ko a ya halatta na mala Malam ya zama wata kana yi koyi da wani da wani da cuta ko irin wani dalili haka eh to amma oyin ba da da ba, ana fara kuɗi da shi wannan yayi kuma ya mutane su baka kuɗi ka siyo musu eh, dama mutane suna baka kuɗi amma ba kuɗi a nuna amma kana saka a siyo kana kallon duk abu ɗaya ne a yi baka da shi kakka sai da abin da baka da shi <laughs> dole sai kira da shi na mala mala idan kuma kayan da kake siya sai aka bukata a lokacin ba ka da ce eh akwai za a samu lokaci kaza eh shi kenan wannan sai a bar ya ajiye maka kudin shi kenan mai biya sai ya ajiye kudinsa lokaci kaza za ka kawo in na kawo nan da sati ɗaya ku zo ga kayan a ƙasa ku kuma ku zo ku kawo kuɗi ku asa amma kakka a san kuɗi babu kaya sai bayan lokacin kuma za su kawo a idan salam kuke kun san salam kuke ba salam ba ne kawai ba magana babu ba magana wannan mana a kan wannan ishin eh, na kasuwanci kai din baka da kayan farki ce amma ka san wanda za ka je ka samu kayan sai yanzu kamar malam abbaka da cin yana son kayan miliyan ɗaya ko kuma wani abu kaza da muka je sai na yi wa a ce wani ne sai da kayan da muka je sai na yi wa mai sai da kayan to ina son kaya kaza kaza kaza shi sai ya ce kudin su naira miliyan ɗaya ne ni kuma da na tashi gaya wa mala abubakar sai na ce masa miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya kai ba zai tura muku ijalar da wani kaya zai tura amma in ya tura ne kayan zai dawo kun da dubu ɗari to ka gwada duk ba daidai bane ba daidai bane mala yana da kyau mutane su kula da wannan ya bada cikin babin riba akwai ma har ta batun ha'inci ya shigo nan ka fahimta saboda ka ya amince maka yana ganin kuɗin kaza ne alhalin sai ka hada baki da shi kuma shi wanda aka yi wannan tare da shi yana ma bata dukiyarsa ne ba riba yake ci ba domin ana haɗa baki da shi a cuci wani wanda kuma albarkar sa ita ce take rabuwa sai ta lalace a gaskiya ne ka sai da kazan yadda yake ni zan sallame ka shikenan a na baka shi akan farashi tunda biliyan ɗaya ne ka je ka saida na baka shi akan ɗari tara da hamsin ka je ka ci dubu hamsin a saida shi miliyan ɗaya ka fahimta duka wannan a fili amma ba wai a zo a yi ciwa-ciwa ba a zo a samu alhush an samu wato tajlisi a nan gurin Allah ya kyauta eh eh wace shi dama ya hau sa mai da sauran to sai ya ma'ai gari shi kuma sai ya zo wata ta lalace ko kuma lalata hmm. aka bar sa da nuna ganin cewa a shi ba su ba a biya shi gari eh. shi da lalace kuma sai ya biya motar ko kuma a zame kudin motar a cikin kudin shi a ce ta zama taka tana cikin kudin ka sai dole zai biya ai domin yankuman an fahimta saboda kayan gwamnati ne har yanzu yanzu ka yi rike ta ne a matsayin rahan dan su biya ka saboda ka an yadda kai mu'amala da ita in kai zaka sa mai ka kula da ita sai ka ki ka barta ta lalace ka more ta saboda ka ba za su ita su kuma ka mai da musu ita a lalace ba su ma za su claiming damages yanzu sai ka biya ta ko kuma a zame kudin a cikin kudin ka a ce ka rike ta ta zama taka za ba ka naira miliyan goma ne a ce kudin ta ya kudin mota mu miliyan biyar ce saboda ka miliyan biyar cikon kudin ka ita ce motar ka shi kira a sakacin shi ne shi zai biya a cire batir ko kiskata ko mutaya ta sace shi ne yake kalla da kashi shi wannan sakacinka ne abinda misali ba zai yi zamani a kai ba shine da ya fakin dinta sai an kalla a ina ya fakin misali yana tsere, ko sai tsawa ya faɗo mata a ina ya fakin din a inda ya kamata ko ya aje ta ga gashin bishiya bishiya ta faɗo ta fara kai duk shi zai biya a ya sa ta ne a wuri sef ya ma sa tamfol ya kulle duk ya ɗauki wasu hanyoyi na tsari da kariya sai kuma lalura ta same ta shi kenan an san ba shi ne ba zai zamanto ya yi da ba ta gani amma duk abin da ya zama akwai sakacinsu a ciki wallahi shi ya ce wannan wallahi Allah ya kyau subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah